sashen matasa na kamfe din janar buhari ke taro don jan hankalin sauran matasa su gudanar da zaɓe cikin lumana da mai da zuciya nesa a yayin tunzurin kamfe wannan taro dai bai rasa nasaba da yunkurin da ake na kauce fitina musamman ma a yanzu da askin zaben 2015 din nan ya zo gaban goshi ibrahim da suki jalo waziri shine shugaban matasa na apc na kasa. ba abin da zaka same shi in ba cikin kwanciyar hankali ba domin duk abin da zaka yi ya zama na an yi aikin a ca ba zai kawo mana cigaba ba ba zai kawo mana kuma alheri ba su tabbata an yi wannan zaɓe lami lafiya kuma su tabbata sun zaɓi ɗan takara wadda yake kowa yake alfaharin ya zaɓa janar muhammadu buhari za a kasa a tsare a raka kuma a jira sakamako ilin an zo wajajen jiran nan ba mamaki wasu su tsokani wasu har a samu tashin hankali wa ga in dai aka kasa aka tsare ya kamata a koma gida dai a saurari sakamako daga ba za mu da yadda wannan tsarin ba dole za mu jira sakamako a bayyana da shi a yadda aka kirga shi kuma aka sanar da shi dattijo kaftin balaji birni ya leko taron sai da ya yi hasashen apc za ta lashe zaɓe. sai na cewa npdp su san mulki allah ke badawa su san lokacin ƙarshen mulkin su ya zo sai su haƙura su zo su dubi abin da za mu yi na shekara hudu ko shekara takwas in sun ga kura ya kure sun yi yawa sai su zo su yi abin da rabiu kwankwaso ya yi ya zauna ya shekara hudu ya yi abin da yake so ya faɗi a zaɓe aka zo aka shekara takwas ya gane kuskurensa yanzu da ya zo in za a yi retin gwamnoni ba a kano ba a faɗin najeriya sai an sa shi kafin a sa kowane gwamna har fashola na lagos kaftin balaji birnin kayan da allah ke bada mulki amma nan take kuma kace kuke ke da nasara shin duba kake yi kenan ya za ka gane haka ko komi, ka dogara da shi ana riga na ce juma'a mai kyau tun daga litinin ake gane ta shika shikancin zabe duk mun cika su yanzu a gefe guda jigogin PDP na ganin mukarraban Buhari yan abiyari ne a shakida ga ma ra'ayin dan takarar gwamna na PDP na Yobe Adamu Maina Waziri a wannan yunkuri dole ne mu bambanta wanda suke hamayya da mu da kuma jagoran yan jam'iyya na hamayya na ƙasa baki daya ana nema yanzu mutanen da suka lalata mana ƙasa su zo kawai su buga fosta da su da mai girma janar buhari su ɗauka cewar fosta eh, wannan haɗaka da aka samu da shugaban ƙasa mai girma janar buhari zai halatta aikin haramci da suka yi na shekara goma sha shida ina son ba da a kan cewar da ɗan takarar sanata bukar abu ibrahim wanda ya shugabanci jihar yobe na shekara goma ya yi abun da yake da kamanci da aƙidan janar buhari da yobe ba ta cikin wannan hali na kakani kai da ke ciki saboda haka babu wani dangantaka babu wani kusanci tsakanin 'yan takara na 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar dattabai na jam'iyyar apc da janar buhari da janar buhari da muka shina ne aka ba shi zaɓi da aksarinsu in ya hawa ma zai sa su a fursuna in dai martanin 'yan siyasa ya tsaya ga habaici ne da dama dama nasiru Adamu mai kayan murar amurka daga abuja najeriya